إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة وهل أنتم منتهون؟ تنبيه وهل أنتم منتهون؟ قالوا انتهينا cewa ya ku waɗanda kun kai imani ku sani giya da caca wal ansabu da bauta ma gumaka wal azlamu da zuwa wurin duba rijisun ƙazanta ne min amali shaitan aikin shaiɗan ne fajtanibu ku nisance su la'allakum tuflihun in kuna son ku ci nasara ku samu rabon aljanna sannan ku sani inna ma yuridu shaitan kawai fa abinda an manufar shaiɗan da waɗannan abubuwa guda hudu an yuki a mun adawata ya afkar da kiyayya tsakaninku gaba tsakanin kiyayya tsakaninku wal bagaba da gaba fil khamr wal maisir cikin sha'anin giya da tata ya suddaku wa suddaku ya kange ku an zikrillah da bari ambaton Allah wa an salati ya kange ku daga yin sallah fa hal antum muntahun shin ko kun yarda kun bari nan take bai suka amsa gaba ɗaya eh mun hani mun bai ya Allah to kun ga nan an kawa magiya doka ta ta ɓaci har tashin kiyama babu wani dama wanda za ta bada dama mutum ya sha giya duk mutumin da yake la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa sallam daga wannan rana giya ta haramta gare shi har abada to to da aka kawo wannan aya sai sahabbai suka ce kai to Allahu akbar kaga su wani kan dada sun halaka tunda sun mutu suna shan giya eh shine Allah ya ce a'a laisa alal ladina amanu wa amilu salihati bima da'in waɗanda sun kashi a kanin a hana kuma sun yi aikin kwarai to babu wani junahu akan su Allah ya ɗauke musu ba su da laifi kullum wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'asa rasula wa ma ahlakana min qaryatin illa wa laha munzirun ba wani garin da muka halaka sai da masu wa'azi sai an yi wa'azi an kiyarda sannan a halaka to kun ga wannan sanin irin waɗannan matakan shi ake ce ma tarihin qur'ani duk mutumin da yake babu babu wani littafi sai qur'ani to in ya tauna nan da zai zama dan wuta don bai san tarihin qur'ani ba idan ma koma can wajen iddan mata za ka ga a wani wuri Allah ya ce idan mace mijinta ya mutu ta zauna gidan mijinta ta ci ta sha har shekara guda kar a hidda ita da ɗakin mijinta to me yasa wannan ita ayar da za ka ci karo da ita cikin alkur'ani to kuma sai ga wani wuri kuma an ce waɗanda suka mutu sun kabar iyalinsu matan nan za su zauna wata hudu da kwana goma can gashi an ce shekara guda nan kuma gashi an ce wata hudu da kwana goma to me yasa ni har dalilin ya haka idan mutum bai da tarihin qur'ani bai da ilimin da ake ce ma ulumul qur'an yana sai ya zo rikice sai ya dauki qur'ani ya buki qur'ani da qur'ani aljidalu bil qur'ani kufrun jayayya da alkur'ani kafirci ne idan mutum yace bai yarda da komai ba sai qur'ani to ba ba bai wa kai jayayya da shi dan bai yarda da manzon Allah ba duk mutumin da yace bai yarda da hadisi ba ma'ana bai yarda da manzon Allah ba bai yarda da manzon Allah ba sannan dan haka abin da yake akwai kamin musulunci ya zo ita ma ta aure idan mutum ya mutu za a tambayi abin da ya bari to daga cikin abin da ya bari kayan gado akwai mata matan da ka bari da tumakin da ka bari da awakin da ka bari da takalmin da ka bari da hullunan da ka bari da gonakin da ka bari da gidajen da ka bari duk kayan gado ne to addinin musulunci yana zai ya zo ne don ya yanta mace daga ƙangin jahiliya ya hitar da ita daga cikin dabbobi ya hitar da ita daga cikin kadara ya fita daga ita daga cikin bayi ya mai da ita mutum mai daraja mai mutunci mai amana mai ɗaukaka saboda aka ce to wannan wanda ake rabawa a ba wani kaso cikinsu to babu maganar rabo za a bata ɗakin ta ta zauna ta ci abinci ta sha cikin dukiyar mu wannan wanda ya mutu a shekara guda kuma kar wanda ya taba ta kar wanda ya tsagwame ta a bata ta zauna cikin aminci har tsawon shekara guda amma kamin wannan lokaci idan an zo rabon gado an raba sai a ba ɗan kishiya kishiya uwar shi eh an yi adalci sai a ban ma mutum uwa ce amma eh an bace da marasa kirki ai marasa kirki sai ko wani ya kama uwa wani ya mai da ita matar shi ya ci gaba da saduwa da ita kamar da uban shi ke kwana da ita ko kuma in bai yi haka ba ya tsare ta ya hana ta aure ya dangana gallaza mata sai ta biya kuɗin da ubansa ya kashe wajen aurenta ko kuma shi ɗamra mata aure da wani ya karɓi sadakin ya kora ta ta can gidan ta je can ta kwana an zai kyauta to sai Allah ya kashe wannan doka to zaman mace cikin gidan mijinta tana ci tana koshi babu miji har tsawon shekara guda akwai kuntatawa ko babu eh to sai aka ce to sai aka soke wata shekara guda an ka mai da ita wata hudu da kwana goma sai aka soke ciyarwa cikin dukiyar miji sai aka yanka mata gado kaga malan saka min ayatin aw nunsiha ta bi khairin minha aw mithliha an gane ko yanzu waɗannan waɗanda ke shan giya tun imani bai riga karatu da imani ba zauna cikin zuciyarsu ba an kace su ba shan giya gaba ɗaya za su ba musulunci don su sha giya amma da shekara goma sha uku da annabi ya yi makka musulmi na shan giya shekara goma sha uku musulmi na shan giya har an ka koma madina an koma madinan ma an yi magana cikin suratul baqara ga da an ka kai can a cikin uh, suratul uh, abin nan nisa'i an kai magana ta sannan ƙarshe can cikin suratul uh, ma'ida ne ko an ka zo can cikin suratul ma'ida sannan an ka soke gaba ɗaya to saboda tarbiyyar mutane da annabi ya sallallahu alaihi wa sallam shi yasa wajen qur'ani kansa akwai masu karantawa hiya atta madala'il fajri hiya atta ba su da ha sai a haka suke karanta kamar kabila abdullahi mas'ud huzalawa akwai masu al suna kiranta am kamar an rajulu su ce am rajulu allazina amanu su ce am lazina amanu haka suke karantawa kimerawa wani su ya zo wa annabi magana yace minin birim siyamin fim safar annabi yace laisa minin birim siyamin fim safar shin yana daga cikin addini idan mutum ya yi tahiya tahiya mai tsanani ya zan ya yi azumi annabi yace ba addini ba ne yin azumi cikin tahiya ya amsa mai da yare irin nashi haka ake karanta alkur'ani ko waɗanne larabawa za su karanta da haruffan da suke amfani da su cikin maganarsu da sai da aka zo zamanin sai na abubakar siddiq radiyallahu an an ka tara qur'ani wuri guda bayan wafatin annabi an ka bashi haka nan kowa na karatu yadda yake yi haka ake karanta a zamanin sayyidina umar sannan aka zo zamanin sayyidina Usmanu an ta wani yaki can ƙasar irmeniya sahabbai sun haɗu na garuruwa daban-daban masar ta zo suriya ta zo makka ta zo madina ta zo bahrain ta zo jordan ta zo basara ta zo kufa ta zo yaman ta zo duk sojoji ne an haɗu yaƙi can ƙasar turawa to kowa na karatu wani sahabi ya karantar da shi yadda ya karantar da shi wani sahabi ya karantar da shi yadda ya karantar da shi sai rigima ta tashi tsakanin sahabbai wanda ya karanta wancan ya ce ba haka ake karatu ba suna kokarin yin dambe akwai wani sahabi da ake ce mahu zai mutum ne yamani radiyallahu anhu sai ya taso daga can ya baro wurin yaki ya zo sami khalifa usman ibn affan da nuraini radiyallahu anhu ce a tara musulmi da lahaja ga yare guda na larabawa wanda za su karanta alkur'ani idan ba a yi haka ba nan gaba sai sun zo suna saɓani wanda zai kai su ga kahirci don haka nan take sai na usman ya kira kwamitin farko wanda abubakar siddiqu ya kafa an kasa sakatare zaidu na sabiti ya zauna an ka rubuta qur'ani da yaren annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yaren qurayshawa lokacin duk mai koyo ya koya kowa na iya karantawa yadda ake karantawa bayan an yi wannan shine na usman ya karbi sauran qur'anan da ke hannayen jama'a duka aka ƙona waɗansu an ka turbuɗe don a dogara da wannan qur'ani guda wanda ake kira al-musammar usmani wannan shine takaitaccen bayani game da wannan aya Manan saka min ayatin aw nunsiha da bi khairin minha aw misliha saboda haka malamai masu karatun alqur'ani ku fa agaba shehu abdullahi dan hode na cewa kullul ulumi minhu tusamadu wa kullu ma khalafahu faraddu dukkan ilmomi daga qur'ani aka samu su duk wani ilimi wanda ya kauce ma qur'ani to ayi watsi da shi Allah ya taimake mu to mu ci gaba alam ta'lam anna Allah lahu mulku samawati wal ard wa ma lakum min duni من ولي ولا نذير bawa akwai sauran juz'in wacce aya ba mu idar ba alam ta alam anna la ala kulli shay'in qadir shin baka sani ba cewa Allah mai iko ne bisa dukkan komi daga cikin abin da Allah yake da iko annas shahe wata aya wata bidi ko musanya ta da wata wal istifham ta taqrir wannan tambaya ta tabbatarwa ce ai haka yake Allah mai iko ne bisa dukkan komi alam ta alam yanzu baka sani ba annan Allah lahu mulku samawati wal ard Allah mulkin sama da mulkin kasa don nashi ne yaf'alu fihi ma ma yasha'u Allah yana aikata duk abin da ya so a cikin sama da ƙasa wa ma lakum min dunillahi min wali ba ku da wani waliyi kuma bayan Allah ya faɗi ku wanda zai tsare ku wala nasirin ba ku da wani mai taimako yamna'u azabahu ankum wanda zai hana azaba Allah ga gare ku in a taku in ta tazo muku zuwa zuwa ta sauka لما sa'alahu ahlu makkata. yayin da mutanen makka sun ka roƙi annabi an yi wasi'aha wai annabi ya yalwata makka wa ya ji safa zahaban kuma daga cikin yalwatawa da zai yi dutsen nan na safa kane a rushe shi a mai da shi yadda yake yanzu gudan tudu da da bisa gare kana ganin kan ka'aba to wai annabi ya mai da shi zinare kowa ya zo da diga ta ya sara ya ta gida ya shagali sannan a kama sallah wannan bisa ga izini wai kowa ya zo da kwando ne ya sari zinari ya kai gida ne ya aje wadata ta samu sannan da duk aka masalla. sallah an yarda za a yi sa amma ya yi haka eh da ba da bai amsa musu da wannan sun ce to Madina ta zama matso matso ko ina duci yayi addu'a a waye gari duk Makka ta zama jigawa babu inda duci yake duk duwatsun na a waye gari babu ko guda to shine can dai Allah yake qul subhana rabbi hal kuntu illa basharar rasula ka ce tsarki ya tabbata ga ubangiji na ni ba wani bane illa manzo nike mutum nike manzo Allah ya aiko ni ba ni iya saukar da komai sai abin da Allah ya saukar to shine aya mai zuwa take bayani am turidu am turidun an tasalu rasulakum kama su ila musa min qabl ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل bal a'a am da ma'ana bal ita wannan am tana da ma'ana a'a aturiduna an tasalu rasulakum yanzu kuna nihin ku kama tambayoyi ku tambayi manzonku annabi Muhammad ya ku mutanen Makka kama su ila Musa kamar tambayoyin da an kawa Musa waɗancan da mun ka baro arina Allah jahara udu lana rabbaka yubayyin lana udu lana rabbaka yukhrij lana kaza har dai ga sunan tambayoyi iri daban-daban sa'alahu qaumu wanda mutanen sun ka tambaye shi min qablu ga ku min na ce wasu arana Allah jahara kan nuna muna Allah bayani wa ghairi zalika da wani wannan to yin haka canja a imani ne da kahirci wa man yatabaddal al da imani duk wanda ya musanya kahirci da imani imani na hannunsa ya ɗauka ya miƙa don a bashi kahirci ya kusa wuyar karɓi kahirci badala mu musanya addinin musulunci bitarkin nazari bil ayati bayyana da barin yin nazari ga ayoyi bayyananu wakati qatirahi da neman gairi ma wani ayoyin fa qaddalla sawa sabili lalle wannan ya kace daga tsakiya hanya ta kwarai ai aka akaba tariqal haqa ya kuskure hanya ta gaskiya wa sawa abinda asawa fil asali al wasaf shi ne tsakiya wadda ta wadda ka da kasiru ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا min. بأنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير wadda kasiru mai ahalin kitabi mayawaita daga cikin kabirai yahudawa da kiristoci suna burin lauyar na kunda sun mayar da ku kufaran kafirai min ba'di imanikum bayan imanin wato kullun da kirista da hude, kullun abin da yake jira a waye gari musulmi su ba sallah su koma yahudanci ko kiristanci hasadan ni inda an fusim don hasada wadda ta kasance daga cikin rayukansu hamalatuhum alaihi anfusuhumul khabisa wanda rayukansu miyagu miyagun rayuka mummunan rayuka da suke da su su suka dauke su akan irin wannan tunani min ba da ma ta bayyana lahumul bayan gaskiya ta bayyana gare su kiri kiri da taura cikin at-taura fi sha'anin nabi ga sha'anin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to kar ku mu gayya Allah ya ce ma annabi kar ku mu gayya fa ku ku yi musu rangwabe an na gabanin su ai uturku ku kyale wasu ku kauda kai ai a'ridu kada ku wato ku bijire musu fala tujazuhu ka ku sakan ka musu hatta ya ti Allahu bi amri ha sai Allah ya zo da umarninsa fihim gare su ne kitari na ayati inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne bisa dukkan komi komi babu abin da ya buwaye Allah la yujizuhu shay'un ba abin da zai buwaye shi bil ardi wala bis sama a cikin ƙasa ko a cikin sama wa aqimus salata wa aqimus salata wa atuz zakata وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير Allah ya ci gaba da ba musulmi haƙuri ya ce wa aƙi musalata ku ta tsayar da sallah wa ta ku bayar da zakka domin duk mutanen da ke tsayar da sallah suke bayar da zakka to duk wani bala'i in ya fuskanto su bai samu kowa isowa dole ya koma abin da sa yanzu ka ga musibu duk musibar da duk dukin da an ka jeho daga wanda ka fada hakan madiga sai mai fada hakan bayan wuya to sallar mu bata tsayu ba ko babu zakka tabbata in ana sallah ta kwarai ana ba da zakka yadda Allah ya ce to masiba ta zo ta faɗa mu har ai mana dariya Allah ya hana idan eh, haka Allah ya umarce su da waɗannan wa ma tuqaddimu li anfusikum kuma duk abin da kun ka gabatar don amfanin kan kunin khairin na alheri da'atin kamar biyayya ga Allah kasilatin kamar sadar da zumunci wa sadakatin ko sadaka to Allah madaukin sarki in an bashi ajiya ba ta lalacewa tajiduhu inda Allah za ku samu sakamakonsa a wurin Allah inna Allah basir Allah mai gani ne da mata amaluna da abin da kuke aikatawa fa kun zai sakan ka muku bihi da abin nan da kun ka aikata na alheri ko mi kan sa وقالوا وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصاري تلك أمانيهم قل آتوا برهانكم إن كنتم صادقين وقالوا كما يهودا سنساكي تيوا لن يدخل الجنة با وندك شجاع الجنة illa man kana hudan sai wanda ya zamba yahudi jam'u aidin shine wanda ya dawo ko ko wanda ya abin nan wato wanda ya tuba wa nasara su kuma nasara suka ce to au nasara ko kuma dai kirista qala zalika yahudul madina su yahudawan madina su suka ce ba mai shiga aljanna sai ba yahudi wa qala nasara najrana su ko ne kiristocin najrana suka ce alan da ha illa nasara ba mai shiga aljanna sai kirista to Allah ya ce tilkal qawla waccan magana ta su Amma amaniyun shine burin su a cikin ransu shawati mul na shine shawoyin su na ƙarya kullum ka ce da su ya rasulullah tu burhanakum ku kawo mini hujjaku ala zalika akan cewa ba mai shiga aljanna sai wanda ya yahudanci ko wanda ya kiristanci in kuntum sadiqina in kun zama masu gaskiya cikin wannan magana bala bare ma na firama wajahu lillahi wa ممثل Allah أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون بل الله يتي يدخل الجنة غيرهم شجاع الجنة ما man aslama wajhahu lillahi shine wanda ya mika huska ta zuwa ga Allah in qala li amrihi ya jawo kai da fata ga al'amarin Allah wa wajen an kebance huska an kace ya mika huska ce la'annahu ashraful a'da'i domin huska ita ce mahi darajar gabobin na adam in huska ta mika kanta fa gairuhu aula ce wani huska kenan shi ya cancanta da mika wuya wa huwa musinin kuma yana mai kadaita Allah yana mai kyautatawa yana ihsani wancan da annabi ya ce al ihsanu an ta'budu Allah ka annaka tara fa in lam takun tarahu fa innahu abinda ake ce mai ihsani ka bauta ma Allah kamar kana ganin Allah domin in kai baka ganin Allah shi Allah yana ganin ka to wanda ya irin wannan addini falahu ajru inda rabbi yana da lada sai a wurin ubangijinsa ai sawabu amalihi aljanna shine sakamakon aikin sa Allah zai bashi aljanna wala khawfun alaihim babu tsoro akan su wala hum yahzanun kuma ba suna yin bakin ciki fil akhirati al lahira ba ga dai yahuda wannan wa qalatul yahudu وقالت اليهود وليست النصاري على شيء وقالت النصاري ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يقدمون مثل قولهم فالله na ƙungiya kenan kun ga <clears throat> can waɗancan da suna kawo ƙungiya da yahudawa da kiristoci dukkan su bani isra'ila ne duk bani isra'ila duk yahudawa ne da kiristocin da yahuda duk bani isra'ila ne illa waɗanda sun bi addini annabi musa waɗanda sun bi addini annabi isa kuma shi annabi isa ya ce bai zo don ya warware a taura ba shi kuma annabi musa ya yi albishir da zuwa annabi isa to kenan kaga abin da ya kamace yahudawa tunda suna rike da littafin da yake annabi isa na zuwa shi eh annabi isa ya zo wane ne farkon wanda zai maraba da shi in akwai hankali kaga yahudawa da zai zo ga ce ma annabi isa shi kuma annabi isa ya ce ku sani ba ni ban zo don in walwale muku a taura ba wato abin da duk a taura ta haramta na haramta shi duk abin da a taura ta wajabta na wajabta shi duk abin da taura ta halatta na halatta shi haka annabi isa ka nuna yace sai dai in yi ciko wato sai dai ya kakkara wasu abubuwa amma ba zai rage ba ba zai soke ba to can gashi an sun yi gayya sun haɗu a gaban manzon Allah kun gane ko abinda suke kokuwa a wannan lokaci wato lan kullal jannata illa man kana hudan eh su wadannan sun ce lan kullal jannata illa man kana hudan sai waɗancan sun ce auna sara duk wannan gaban annabi wato ka zan ba yahude ko ka zan kirista amma kan ka zan musulmi sun kan kame aljanna yahuda sun kame rabi kiristoci sun kame rabi kai musulmi in ka zo wurin yahuda ce ta ƙare in ka ce wurin kiristoci ce ta ƙare saboda haka ba mai shiga aljanna sai ba yahude ko kirista wannan a gaban manzon Allah to da suka dawo gida an ka dawo gida sai kuma an kai wani zama wa qalatil yahudu sai yahuda sun kace laysatil nasara ala shay'in ai kristoci ba addini suka yi ba ba su kan koli wanda ake lissahi da shi domin sun kayarta da annabi isa wa qalatil nasara kiristoci suka ce laysatil yahudu ala shay'in yahudawa ma banza ne ba kowa bane ba su kan komai motar dindi wanda ake da sahi da siwa kamar bin Musa don ba su yarda da annabi Musa ba Wa alhali dukkansu da kiristocin da yahudawa ya kaduna kitaba galika ya hannunsu suna karantawa almunazzal alaihim wanda an ka zaukar gare su bi wa fi kitabin yahudi zai isa cikin littafin yahudawa an ce dole ne ba yahuda ya gaskanta annabi isa wa karkar sababi ko ga wasu kaje ta Wani kitabin nazara a cikin littafin kiristoci tasdiqu musa akwai gaskanta annabi musa duk bai ba kiriste an ce dole ne ya yarda annabi musa annabi allah ne manzon allah ne fa karkar zamu bi su ma su sun kayyata da da haka su zanka ya dai wal jumlatu wannan jumla halun wato kenan su zanka ya dai to kamar yadda duk sun ka banzatar da junansu yan waɗanda yan waɗanda ƙungiya sun sun koyi waɗanda yan ƙungiya daga addini yan waɗancan ƙungiya sun koyi yan waccan ƙungiya daga wancan addini to kama kala kazalika kama haula haula'i kama waɗannan bangarori biyu sun ka faɗa alal ladina la ya'lamuna su ma jahilai kahiran makka haka sun kace sun kace da yahudawan da kiristocin duk banzaye ne su akan su akan gaskiya ayal mushriku ne sune mushrikai min al-arab da larabawa garin da wasun su muke da kauli kamar irin magana bayanin li ma'ana zali, wannan shine bayani ga ma'anar da aka ce kazalika ai kalu sun ce li kulli dinin ga dukkan mai addini laisu ala shay'in sun ce ba komai ya ba to kungurus <laughs> eh ba haka ake ba dan waɗanga sun ce waɗancan ba musulmi ba waɗancan sun ce waɗancan ba musulmi ba wa hum yatluna alqur'ana duk ga suko suna karanta alqur'ani to irin waɗannan abubuwa su ne ni nake gane akwai haɗari kamar yadda na yi bayani je cewa yanzu a zo kamar misali a samu wani gari limu a samu yan ɗariƙa su ta su yi zikiri gare samarin nan daga kwana rawa ayi yi ta rawa in yamuran garin su gani gaba ɗaya da sahi a musulunta duk su musulunta su yi kalmar shahada duk kowane a bashi tijjaniya an gane ko coci ɗin gaba ɗaya a cire kuros ɗinta a shin hida mata dubomi a naɗa liman to a wurin yan izala ba aiki an kai ba an tashi ne daga kan kwalta an koma kan naɗi an gane ko Ta haka kuma da za a samu yan izala su ma su tayi su samu can cikin jihar bara ko sabuwar jiha inugu su ma zo su kwana wa'azi su kwana zubawa kitaban wasu natan wa ijma'a idan sun ga gama wa'azi inyamuran garin da sarkin garin da ba su to su kalmi kalmar shahada ce to kakku sake kakku yarda da ɗan jami'a, kakku yarda da ɗan ɗarika kakku yarda da salatul baki kakku yarda kakku yarda kakku yarda to su dawo to duk wannan abin da sun kai a wurin yan ɗarika ba aiki ba ne an tashi ne daga kan kwalta an sauka kan dabi to ni a aiki ko wani aikin da ya yi shi a aiki wa ma la fada wa ma la fada duk aikin da ba mu mun kai shi ba aiki bane ko da ko zai kai mu aljanna to kun ga irin wannan yana da haɗari idan dai aka samu ƙungiyar 'yan ɗariƙa ta tafi da gari ta yi kai ko kiɗi ta yi a ce kamar irin masu bandini an ka je an haka na bandiri garin arna babu mai sallah sai su masu bandini gari na wayewa sarkin gari ya ce wannan kida ku ta yi daji saboda aka koya muna wannan addini yaran ma koya musu wannan addini aka zo aka ba abin nan gini gaho sarkin yamurai na unguwa sai aka ba shi kalmar shahada ya musulunta ko wani aka lakana mai abin da za a lakana mai ya ci gaba da sallah yana zikirin kadiriya ko na tijaniya to ni da gani na an mana aiki dan an raba shi da kahirci an shigo da shi cikin musulunci to in haka na iyawa ka je ka raba shi da dariƙa ba ka dai raba shi da musulunci ko ba haka ba idan kuma dan izala ne ya je wa'azi gari gaba ɗaya an ka musulunta yace kar a yarda da tijaniya kar a yarda da kadiriya kar a yarda da salatul fati amma dai an bar zuwa coci an shigo musulunci to an mana aiki kai in kana son tijaniya ka ta karbu ka je ka lallabe su ka ba su an mana aiki tun da an raba su da kahinki sun shigo addinin musulunci dan mutum bai zama dan tijaniya sai ya zama musulmi mutum bai zama dan izala sai ya zama musulmi ko ba haka ba sai a yi kokari a je a karantar da shi har ya gane shin kadiriyar ne gaskiya ko tijjaniya ko ibada tun da ya riga ya rabo da kahirci to ya zama namu illa yanzu yadda muke so ya zama ya rage tsakanin mu mai tunani tijjaniya ake so ya yi ko izala ko dari kadiriya ya zama namu to bai kamata muna kushe ma junanmu akan irin wannan aikin ba domin yanzu lokacin da shin waɗannan duk da sun ka shiga izala da an same su arna izala za a sa su ko musuluntar da su za a yi duk waɗanda ka izala yanzu duk wani ɗan izala mai izala yanzu da kami ya yi wa izalan na arne ne shin ni za a yi wani ƙoƙari za a yi shin ana ƙoƙarin a musuluntar da shi ne ko ko ana ƙoƙari ya zama ɗan izala wani aiki za a yi a yi ƙoƙari a musuluntar da shi da kukan gaduna a je a kawai izala wuri mana akwai wani arne na nan kuka gado a je a mai da shi dan izala ko a je a mai da shi dan tijaniya radda duk ni suna ne gideon duk wanda ya mai da duk wanda ya mai da gideon dan izala ko ya mai da shi dan tijaniya ya zo ya karbi dubu goma a nuna ko dan izala ko dan tijaniya a zo a gaya ni ake gideon ya zama dan izala ko ya zama dan tijaniya ko ya zama dan kajiriya to ko na ta yi kaduna a je a karbi dubu goma a nuna don duk inda ya zama ya zannau in adiriya ya shiga ya zannau don ya kama sallah in in abin da izala ya kai ya zannau don ya kama sallah don yi sallah ita ce ta sauran kuma alhamdulillah ni dai sallar nan inda duk an ka kai ga sallar nan to ni an gama da ni sauran wani abu duka wannan ƙarin bayani ne shin yana sallah eh to alhamdulillah ya zama nau domin abin da Allah ya ce wa in tabu wa aqamu salata wa atu zakata fa khallu sabilahu wa in tabu wa aqamu salata wa atu zakata wa ikhwanukum fijin to shikenan ni da ya an samu waɗannan ayoyi gidiyo ya tsaye da sallah gidiyo ya bada zakka to yayi tijaniya ko yayi kadiriya ko yayi izara duka nawa ne wannan shi an magana mu daina kushe mu junan mu in baka dariƙa ka ban mai dariƙa yayi ta yin abin kai ta izalaka ai ta sallah in an je lahira Allah ya bambace in ya ga dama duk sai ku shiga aljanna ku ji kunya ka ce ban shiga aljanna to gani kai kuma ka ce ban shiga to gani ko ba haka ba Allah ya ga dama zai yi haka duk ya ce ku shiga aljanna ina yin izala ce ga mu ku ce ku ba mu ina yan tijariya ga ku zo ku shige ina yan kadiriya ai ku zo ku ce ku je can sai ku zo ga ga ga dan izala ga dan dariqa duk ga su kamar yadda suke haduwa suna dawafi aba eh ka taba ganin hida ta wurin dawafi kai mallan dan izala ka taba haduwa da jatau hida ta makka ko ko wannan rabaran ukoji ka taba ganin shi madina kun taba sallah tare a haramin madina ko na makka to dai rubuci ba shehu nasiru kabar Allah ya ke kansa kun taba haduwa ko ba ku taba haduwa ba alhaji alhaji dan izala to Allah ya haɗa ku aljanna mu ga yadda za ku yi Allah ya haɗa ku aljanna duk gaba ɗayan ku da mu mu ga yadda za ku yi mu ga mai kora wani ko ko wani ya ce in ya zo ya tsaya bakin kofa aljanna ya ce shin wai akwai ɗan izala ciki <laughs> a ce eh ce to ni kan ba da ni ba <laughs> leƙa a ce shin wai yan ɗari ɗari suna nan ciki duk sun shigo a ce eh, sun shigo ce to akwai wata ta babu wata sai ina ce sai wuta ko ka shiga ko ka koma baya zai koma haba mutane ya jama'a ya jama'a ya kamata a yi tunani da al'amuran nan ya kamata a yi tunani gyara kowa na son gyara babu shakka na yarda na amince cikin littafan sufanci akwai barna kuma barnan nan ba ma kai mai mai kyamar ba a'a su kansu sufayen shekara dubu da sun ka wuce tun zamanin harisun na asirin muhasidi kamin junaidu wanda yake shi ake ce mashe ku da'iba tun kamin sannan ake rigima da barnar da ta shigo cikin sufanci har zuwa yau tana nan wannan ba a barin magana amma ka ce duk gaba ɗaya kafirai shine muni Allah ya kiyaye Allah ya sa mu gane to mu ci gaba ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر باسمه وفئ خرابها نعم أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائبين طيب. لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم to ba mun kare rigingimin yahudawa tsakanin su sai kuma wato maganan kahirai duk da yake akwai dan saura fallahu ya kun bainahu Allah shi zai hukunci tsakanin masu soke soken juna yau kiyama qiyamati ranar kiyama bi ma kanu bi cikin abin da sun kazan suna sabawa gare shi min amri dini al'amari addini wa yadkhulu muhiqqal jannata Allah ya shigar da mai gaskiya aljanna wal mutila nara mabarnaci makayyaci ko Allah ya tura shi wuta sannan Allah ya ce wa ma waye mai zalunci mimman mana a masajid Allah daga wanda ya hana masallatan Allah an yuzkara biya a ambaci suna Allah cikin masallacin waye shi zalunci babu duk salatu wa tasbihi wasu ayoyi ta dawainiya bi kharabiha wajen rusa masallaci bil hadami aw ta'dil ko dai rushe ginin ko kuma wace mutane da cikin masallacin ya zama babu kowa wa nazala ta sauka ikhbaran ba da labari anin rom ga romawa allazina kharrabu baitul maqdis wanda sun rushe baitul maqdis aw bil na, ko kuma kahirai lamma saddun nabiyya yayin da sun ka kange annabi sallallahu alaihi wa sallam anil baiti ga shiga dakin ka'aba amal hudaybiyati shekara hudaybiyya ula'ika ma kana lahu wa'annan bai kamata a kyale su ba an yadkhuluha su shiga cikin masallaci illa khaifi sai sai suna cikin tsoro khabarun bi ma'anan nan wato wannan labari ne amma ma'anarsa a hirgita ai akhifuhum ku tsoratar da su bil jihadi da jihadi fala yadkhuluha ahadun amina har ya zan ba ɗayan su da zai shiga cikin garin makka cikin aminci law fi dunya khizu a duniya suna da kunya da walakanci hawanin bil qatl was shine walakanci da kashe su da kame su wal jizyatu da aza musu jizya walau bil akhirati azabun azim a lahira kuma suna da azaba mai girma huwa naru shine wuta wani zala aya mai zuwa ta sauka lamma da adal yahudi yayin da yahuda suka suka fi nasbil kiblati ga shahi al qibla aw fi salati nafilati ko ko cikin sallar nafila ala rahilati akan abin hawa fi safar a halin tahiya hai su ma tawajjaha duk inda ta fuskanta wato annabi sallallahu alaihi wa sallam farkon al'amari Allah madaukin sarki ya fashi yana yin sallah yana kallon kudus masallacin kudus to a zaman shi makka in zai yi sallah sai ya koma kudancin ka'aba ya sa ka'aba gaba gare shi yana fuskantar arewa wajen baitul maqdis to da ya tashi ya koma madina sai ya zama bai yiwuwa ya fuskanci ka'aba ya fuskanci kudus don kudu na arewa ka'aba na kudu don haka dole ya bi umarnin Allah ya fuskanci wajen baitul maqdis to sai Allah madaukin sarki ya juyar da huska annabi daga baya ya komo wajen ka'aba sai suka ce a'a eh lalle a kabilanci ne ya koma kabila ka ya koma gidan eh to shine ga yanan walillahi al-mashariq ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم ولله المشرق والمغرب wato mahitar rana da wurin faduwata na Allah ne kuma Allah yana da iko yayi abin da ya ga dama yana da iko ya bada umarni da abin da ya so babu wanda ya isa ana shi ayal ardu kulluha ƙasa dukan ta lillahi ta Allah ce la nau ma domin gabar da yamma lahiya ta su ne gefanni guda biyu na ƙasa bayan ma tuwallu duk inda kun ka juya wato inda duk kun ka juyar da zuwa ko kun ku fi salati cikin sallah da amri da umarnin Allah fa tamma wajhu Allah tan yarda Allah take ai qiblatu ta mai alqibla sa Allah ta rabiya ha wanda ya yarda da ita inna Allah wasi'un Allah mai yalwacin falala ne ya sa'u fadlu kulli shay ya falalasa ta yalwaci komai alimun masani bisa da dire kalki da shirya halittarsa abinda duk Allah ya shirya shi an daidai shi an mai kyawu wa qalu وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون وقالوا يهودا واسنتي كوكما كيرستوتي ومن زعم da duk wanda ya riya annal mala'ikata banatullahi ta mala'iku ɗiyan Allah ne mata sun ce ittakhadha Allah walada Allah ya rike da qala ta'ala sai Allah yake subhana tsarki ya tabbata ga Allah ai tanzihan an Allah ya tsarkaka daga shirki ɗa domin rikon ɗa na kasa ne ba mai neman ɗa sai na kasa shi domin kullum tunanin mai aure ya haihu don in ya kasa ɗa ne ya taimake shi to Allah bai kasa ha balle ya nemi taimako don haka haihuwa na kasa ce bal a lahu ma bi samawati wal ardi abinda a cikin sammai da abinda a cikin ƙasa dun na Allah ne milka mallaka Allah ne wa khalqan halitta Allah ne wa abidan bayan Allah ne wal milkiyatu tunazul ulada ita ko mallaka ta kore haihuwa ba a cewa ɗanka bawanka wa bara da ma ya fassara da ma yace lahu ma fi samawati ta galiban lima la yaqilu don da marasa hankali da ma akan masu hankali kullun lahu qanituna duk gaba daya halitta komi da kowa masu da'a ne masu biyayya ne ga Allah ai mudi'un masu da'a ne kullum bima yuradu min kowane da abin da ake nihi da shi wa fihi tagrib al-aqili ala ghairi na arin jayar da mai hankali da anka ce an ka ba su sifa masu hankali can arin jayar da marasa hankali nan kuma arin jayar da masu hankali akan marasa hankali بديع السماوات بديع السماوات والأرض وإذا قضي أمرا فإنما يقول له كن فيكون بديع السماوات والأرض ألا متى halitta لك السماء نيدك أسعى mujiduhu ma la ala misalin sabaka Allah shi ya samar da su ba bisa ga wani misali da ya taba gani ga wani yayi koyi da shi ba Allah duk yayi halittun nan bai taba ganin ta da kowa ba don haka yake gwani eh don dan duk mai yin abu to sai ya ta ya koyi sai yayi makaranta to banda Allah inna ma amruhu idza ra hukun fa ya fayakun wai za a wai za kada amra idan Allah ya yi nihin al'amari ko ya yi hukunta al'amari فإنما يقول له كن كو ينا ما يزمو فيقول سيئة به يتزمو أي فهو يقول سيئة يتزمو نعم وقال الذين لا يعلمون لولا يقلمون الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون وقال الذين لا يعلمون وإن دبوا سني بجاهلي makka مكة سنتي مع النبي صلى الله عليه وسلم لما دعاهم إلى الإسلام yayin da ya kira su zuwa ga musulunci sai sun kace aiko kai ce Allah suka ce laula na Allah dan me Allah bai magana da mu bi annaka rasuluhu ita kai manzon sa ne rabbi annaka kai manzon sa ne ya faɗa mana da bakin sa mu ci sai mu yarda au ta na aya ko ko ya turo wata aya ta zo muna min makatara hana na abin da muka nema ala ka wanda zai nuna gaskiyarka kamar yadda sun ce a maida sama ta zama zinare a zo a yi ta sara da dubogi ana diba ko ko a cire duwatsun makka ta koma jigawa a ta auna gidaje kowa ya samu wurin zama babu tudu babu kwari Allah ya ce kazalika qala haula'i kamar yadda kama qala haula'i kamar yadda waɗannan kafiran makka sun ka faɗa qala allazina min qablihim kahiran gabanin su ma haka sun kace ma annabawan su min kuffaril umamil maliya na kahiran al'ummomi waɗanda sun gabata haka sun ka faɗa li anbiya'ihim da annabawan su saboda haka kai hankuri misal kaulin kamar irin wannan maganar da sun ka faɗa min ta'annuti na ta'annuti wa dalil ayati da neman ayoyi na ba gaira ba da ta shaba qulubuhum zuciyoyinsu sun yi kama da juna bil kubri wal inadi cikin kahirci da taurin kai kuma cikin wannan bayani tasliyatul linnabi akwai lallashin annabi kamar ana ce ma annabi ba kai an ka fara haka ba kai hakuri abin haka yake ko wazo sai an gaya masa eh kar bayyana al-ayati haqiqa mun bayyana da ayoyi dalla dalla qaumi yuqinu daga mutane waɗanda suke da imani ya na waɗanda suka san ha ayatin cewa ayoyi ne fa yu'minuna su imani faqatirahu ayatin ma'aha neman wata aya tare da wannan bayani da an kai ta'annutin taurin kai wato ta'annuti shi ko ta'annuti shi ke jan mutum zuwa ga kahirci inna arsalna arsalnaka lillahi bashiran wa nadhira wa la tafa'alna la'anaka hadil jahim inna arsalna ka mu mun aiko ka bil haqqi da gaskiya ai bil huda da shari'a bashiran kana mai albishir ga man ajaba wanda ya amsa ilaihi zuwa ga kiran kabil jannati da aljanna wa nazira kana mai gargadi ga mallan yiji duk wanda bai amsa ilaihi zuwa ga kiran kabil nari da wuta wala tusal ba sai an tambaye ka ba ko wala tasal kakkai tambaya an asabil jahim daga yan wuta mika su wuta kakka tambaya ko ku ba a tambaya ka kai yan wuta wuta kai dai kai naka aiki ka kira su kawai shi a aikin ka amma ya aka suka shiga wuta wannan ba aikin ka bane ayin nar ayil kufari shine kafirai malam mu yasa ne su lam yu'minu ba su imani ba inna ma alaikal bala kawai abin da ke kan ka isar da sakon Allah na'am ولن ترضي عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدي ولئن اتبعت أهواءهم قد من العلم ما لك من الله من ولي ولا نذير to kamin in fassara wannan aya akwai sanarwa guda biyu da nake so in yi dan muna kusa da ƙarshen karatu sanarwa ta farko akwai wani ba to wannan shine sanarwa sannan Allah maɗaukin sarki ya ce bayan an gama bayanin waɗannan masu neman ayoyi sai kuma Allah maɗaukin sarki ya juyar da akalan magana wajen mu musulmi daga farko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sannan da dukkan musulmi har tashin kiyama walan tarda ankal yahudu walan nasara da yahudawa da kiristoci ba za su taba yarda da kai ba har abada hatta tattabi a millatan sai dai in ka bi addini duk kyautatawa da kawa ba yahudi duk kyautatawa da kawa kirista in don shi yarda da kai ba zai amince ma ba in dai kana son yarda kai ka bar sallah ka sa cross ka tafi coci tare da shi rike da bible kana wa? to ba ka bai yarda da kai to in har za ku bi su Allah bai ce ka ku bi su ba ku bi su kulka ce inna hudallahi lalle shiriyar Allah al-islam musulunci huwa al-huda shi a shiriya wa ma adahu duk abin da ba musulunci ba da lalu bata Allah ya yanke hukunci bayan wannan wala in tabata awa wallahi in kaddi zuciyarsu ya kai musulmi Allah fiye da unaka ilaiha da suke gayyata ka suke kiran ka zuwa gare ta fardan ka kaddarawa ba da lazi aka min ilmi bayan abin da ya zo ma na ilimi shine wahayi daga Allah na alqur'ani wanda annabi Muhammad ya kisar ga dukkan duniya malaka min Allah min to baka da wani wali baka da wani masoyi daga wajen Allah wanda zai tsare ka daga azabarsa wala nasir kuma baka da wani mai taimako yamna uka min wanda zai kare kai hana ka daga azabar Allah na'am الذين آتيناهم الكتاب يتلونه وحق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون ومن يكفر wato wallazina allazina atainahum alkitaba wa'annan da munka ba su littafi sune yahudawa da kiristoci ya taluna suna karanta littafi na haka tilawati haƙiƙan yadda ake karanta shi ai ya qara'u da kama unzila suna karanta shi kamar yadda an ka saukar da shi ulaika yu'minuna bi wa'annan su suka yi imani hakin qabil game da wasu jama'a waɗanda suka zo min al daga habasha wa suka musulunta wa man yakfur bihi wanda ya kafirta da littahi ai bil kitabil muta littahin da an ka da shi bi an yi wa harima ya karkatar da shi daga yadda yake faulaika humul khasiruna wa'annan sune masu hasara sune hasararu waɗanda ba su da rabo a lahira Allah ya kiyaye mu daga gare su khasiruna wa'annan sune masu hasara sune hasararu waɗanda ba su da rabo a lahira Allah ya kiyaye mu daga gare su to nan za mu kiyaye mu daga gare su to nan za mu kwana ah, sai gobe in Allah ya kai mu shi an magani yawan sace-sace da yawan kwanta-kwanta da yawan maɗuwar motoci wani lokaci har da rashin rayuka gaba ɗaya don haka waɗannan yana daga cikin rashin zakka duk wanda ya yi zakka kamar yadda Allah ya ce ya ɗauki kuɗi ne ya sai mota to yana da wuya a samu motar nan ta yi faɗi ta yi kwandon balle a arsa rayuka cikinta domin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya gaya mana cewa a yi wa dukiya katanga da zakka kamar yadda yawan sadakoki yana maganin cuce-cuce waɗanda ba a san kansu ba kamar yadda shi annabi kansa sallallahu alaihi wa sallam yake ce muna wadawu mardakum bis sadaqa ku yi ma marasa lahiyar kuma gungunna da yin sadaka wato a waɗanda wannan annabi ya karantar da mu kahi guda biyu wato duk abin da zai zama hasara ga dukiya to in ana so a yi shi ne a yi zakka sannan abin da yake rigakafi zuwa ga ciwo rashin lahiya shi ko yawaita sadaka yana dependent ɗin waɗannan abubuwa wato yana kare mutum daga faɗawa cikin rashin lahiya irin wanda ba a san kansa ba don haka wajibi ne ga hukumomi su taimaka ɓangaren asibiti su taimaka ɓangaren kula da tsaron lahiyar jama'a musamman jami'an tsaro 'yan sanda da sojoji waɗanda an ka ba su wuƙa da nama an ba su motoci an ba su bindigogi don tsaron lahiyar mutane amma sai ka ga gari shaƙe da 'yan sanda kuma shaƙe da ɓarayi sai ka rasa gane wane ne ɓarawan eh 'yan sanda cike da gari ɓarayi cike da gari shin ko an samu wata dangantaka ce wata daidaitawa tsakanin 'yan sanda da ɓarayi da abin yana ɗaure kai gari cike da 'yan sanda gari cike da barayi an kosan barawo da ɗan sanda haka suke kamar tsera da kyanwa mu a al'adar mu abin da muka saba duk ɗakin da kyanwa take to ba a samun tsera a wannan ɗakin to sai aka samu a da abin da muka sani duk garin da yake akwai ɗan sanda to yana da wahala a samu barayi a wannan gari to amma sai muka samu yanzu gashi ga barayi shaƙe da gari ko ina kuma gashi garin nan shaƙe da 'yan sanda ko inda duk kai daren yawo to sai ka haɗu da ɗan sanda kuma in ka wuce gaba sai ka haɗu da ɓarawo ko an samu daidaitawa in an samu daidaitawa zan ce zamani ya canza yanzu abin da ya rage a samu daidaitawa tsakanin bera da kyanwa in ko ya zan dan sanda da barawo sun haɗa kai bera da kyanwa sun haɗa kai to mun bane mun shiga uku don ba mu da sauran aje dawa a ɗaki ba mu da sauran aje kuɗi a gida in ma aje dawa bera ya canye in an ma aje kuɗi da barayi da 'yan sanda su ɗauki saboda haka wajibi ne jami'an tsaro wajibi ne 'yan sanda gwamnatin nan da muke ciki yanzu wata masu kaki ce eh an ka ce an samu an samu barayi an samu yan kwanta kwanta an samu yan ta'adda to gwamnatin gwamnatin kaki ta ji kunya da abin da aka sani gwamnatin farar hula ita ce an kare na don ita an bata da bindiga daga babban riga sai dogon rawani eh, sai dogon hula to in ya zama lokacin da gwamnati mai kaki wadda adda bindiga yawa harsassai da komai da bama bamai su suna hannunta kuma jama'a ba zauna lahiya ba har waɗansu hanyoyi sun mutu hanya ta mutu hanyar ta zama in kana duk wanda ka gani da gare ta to ɗan barawo ne ko ɗan sanda al'amarin ya rikita al'umma ta rasa gane kan gadon al'amarin idan an samu daidaita a tsakanin barayi da 'yan sanda to a sanan muna don mu ɗauki matakin tsaron kanmu da kanmu don namiji bai koran namiji eh namiji bai koran namiji abin da ya samu abu kowa ya kwantar da hankalinsa saboda ganin kun sa kakin maza ko rataye bindiga kama in ya zan da kaki da bindiga ba su da amfani to sai kowa ya na ya sa kakin tun da dama saƙawa aka yi a kasuwa Allah ya kiyaye mu in kuma gwamnati ta kasa to ta ba mutane dama ba magana rijista kowa ya sai daga kowa ya kare kai ne tunda babu wanda ya biyu kowa guda ne wanda duk an kashe ya mutu da ɗan sanda da soja da ɓarawo duk wanda an kashe ya mutu ba a ƙara gani ne yana yawo bayan ya mutu saboda haka wajibi ne ga gwamnati ta ɗauki matakin kare lahiyar jama'a ta ɗauki kira wato matakin kare dukiyoyin jama'a da kwanciyar hankali musamman wannan kuzami da ake yi na cewa za a miƙa mulki hannun hula idan al'amura suka lalace a lokacin da soja da 'yan sanda suke rike da gwamnati to shi in ya koma hannun hula to talaka me zai tsammani kaga babu demokuraɗiyyar da ake nuhi ta gudana ba za ta gudana ba domin babu demokuraɗiyya in hankali bai kwanta ba demokuraɗiyya in babu hankali dameji ta za ta koma dameji da saboda haka wajibi ne kamin gwamnati ta nika mulki hannun farar hula ya kamata a ce duk najeriya babu inda za a samu dan washi da makami ko wani dan kwanta kwanta ko a zo a da kai cikin dare kana kwance da kai da iyalinka kato wajen talatin da bakwai ko arba'in kowa rataye da bindiga a ce kawo kuɗi da daddare duk makwautanka ko wani a aje mai ƙato bakin garka da bindiga yana hitowa wajen taimaka ma a ce koma in ba koma ba wani harbe ki to gaskiya ni ina ganin talakawan Najeriya bukatar da suke da ita gwamnatin tarayya ba maganar miƙa mulki ne an wurin hula ba maganar miƙa zaman lahiya zuwa ga talakawa magana ce ta a ma talakawa abinci da magani da ilimi su wadatu tukuna sannan a mulki hannun wani hula wannan shine abin da muke kira ga gwamnati ta kula da wannan ko musamman kamar yadda waɗansu ke ta tsatsatsa cewa ana so sani bace ya wuce janaral sani bace ya wuce to janaral sani bace ya wuce yana da alaƙa da a samu kwanciyar hankali mai yunwa ya ƙoshi mara kwabo ya samu kuɗin kashewa talaka wanda bai da aikin yi ya samu aikin yi a samu taki wanda aka gona ya yi noma a samu abinci ya wadata a kasuwa a samu arha kowa hankalin ya kwanta dan talaka da dan minista su yi karatu makaranta guda matar talaka da matan minista su haɗe asibiti benci guda su karɓi magani wurin likita guda wurin abin da famasi guda likita guda ya duba su amma a ce asibitin talaka daban asibitin matar ciyaman na lokal government da da kwamishina da diji da gwamna da minista da sauran ma'aikatan manya-manyan ma'aikatan gwamnati makarantar daban ma'asibitin matansu daban na talakawa daban kuma a ce demokuraɗiyya to wannan ba demokuraɗiyya ba ce dunkulewa ce dameji ne wannan an yi dameji an yi kuli-kulin kubura amma da talaka saboda aka fatar da muke yi gwamnati ta yi maza maza ta gyara wannan yan watannin nan tara da sun ka rage ko goma kamin mulki ya dawo hannun wurin hula a daina jin yanya na yara na kuka cikin dare babu magani babu abinci don talakawa suna nan suna mutuwa daga wanda yunwa ka kashewa sai wanda ciwo ka kashewa babu abinci babu magani babu abinci babu magani sannan kuma talakawa sun yi kusa su daina sadiyarsu makarantu saboda ɗan makarantu yaro zai yi makaranta ya yi firamare ya yi sakandare ya zo jami'a ya gama jami'a duk awakin uwa ta an sayar wajen sai mai takardun rubutu da biro sai sun kare sannan ya dawo kuma ya zaune babu aiki ƙarshe ya je ya kama karta daga nan ya kama shaye-shaye ya kama shan ko ya zama mahaukaci masu sata kanu su sace cikin dare cikin fita su je su yanka su yadda gawa ko kuma ya shiga ƙungiyar yan waje da makami don ya samu abin da ya ci wayan abubuwa duka suna da bukatar gwamnati ta ɗauki maganin su cikin mataki na gaggawa daga nan zuwa wata tara masu zuwa wanda za a yi zaɓen shugaban ƙasa Allah ya gwada mana Allah ya tabbatar da an yi haka Allah ya sa kiran nan ya kai ga waɗanda an kai don su assalamu alaikum sai mu ci gaba <coughs> bismillahir rahmanir rahim ya bani isra'il اذكروا نعمتي alaykum wa anni وعني فضلتكم على alamin To, bismillahir rahmanir rahim ya bani Isra'il, Allah yace ce ya ku ɗiyan bawan Allah, wato ya ku ɗiyan malam. Wannan Isra'ila shine annabi Yakubu alaihi salam. Ana kiran ne domin mallamai ɗiyan mallamai. Ulkuru amati allati an'amtu alaikum ku tuna ni'imata wadda ni ni'imta ta gare ku. Ai wadda ni ni'imta ta akan ubanninku. wa ne tukun alal na kuma cewa ni lalle na fifita ku a kan talikai na duniya gaba ɗai na zamanin domin ta inda an kaito baya zamanin bani isra'ila babu wani mutum mai daraja a duniya kamar su cikin annabawa suke cikin mallamai suke su ake saukar da malitahi daga wurin Allah don haka babu kamar su to wannan kira an yi shiga bani isra'ila to yanzu dauri ya tashi daga bani isra'ila ya dawo gare mu mu musulmi duk ni'imar da Allah ya yi wa bani isra'ila ya yi mana irin ta kuma har da ƙari to tunda Allah ya faɗa mana bani isra'ila mutanen kirki ne waɗanda Allah ya zaɓa amma da suka mance da zaɓin da Allah ya musu sai Allah ya mai da su baya ya zan duniya ko ina su ake tsine maka kamar to ashe nan mu da an ka ba qur'ani idan muka bi hanyar da sun ka bi to abin da duk ya far musu sai ya far muna Allah ya kiyaye wannan kashedi ne Allah ka yi muna na'am واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منا عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون fataku yawma Allah ya ce ku ji tsoron wani yini la ta jazi nafsun an nafsin shay'a wanda rai ba ta iya sakan kama wata rai ko ni a cikin wannan rana ita ce ranar lahira ran da miji zai ga mata ya tashi ya ruga da gudu mata ta ga miji ta ruga da gudu ɗa ya ga uba ya ruga da gudu uba zai ga ɗaya ya ruga da gudu kaka zai ga jika ya ruga da gudu jika zai ga kaka ya ruga da gudu يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه ربي متون زي جدو يفر المرء متون زي جدو من أخيه لقد أنوان wa ummihi da mahaifiyarsa wa abihi da babansa wa sahibatihi da matarsa wa banihi da ƴaƴansa rannan kowa gudun kowa yake dan ran nan kowa ta kansa yake yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idhin lillah ran da rai ba ta iya mallakan ma rai komai al'amari gaba ɗaya da nan ya tabbata ya koma wurin Allah ne mai shi to Allah ya ce a ji tsoron wannan rana wala yuqbal minha adalun kuma a wannan rana ba a karɓar fansa duk abin da aka gare ka in ka tattara ka miƙa don a baka ka wuce ba za a karɓi ba wala wa shafa'atun kuma ceto ba ya amfanin rai a wannan rana wala hum yunsaruna kuma ba za ana taimakon su ba ayyumna umma ba za ana kare su min lahi daga azabin Allah ba na'am Wa Ibrahim ابتلي bi kalimatin fa atamma قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال أحد الظالمين da sannan waskur ambaci izibtala ibrahim rabbuhu yayin da annabi Allah ubangijin annabi ibrahim ya jarrabi annabi ibrahim da kalimatin da waɗansu kalmomi ma'ana da waɗansu dokoki waɗanda ya bashi umarnin bin su bi awamira wa nawahin da wasu umurce umurce da wasu hane hane kallafahu biha wanda Allah ya kallafa ma annabi ibrahim yin aiki da waɗannan dokokin kila an ce hiya manasikul hajji sune ibadodin hajji wa kila almadmanatu wal istinshaq waswa an ce shine kurkure baki da shaƙa ruwa da yin asawaki wa kasu sharibi da kaki gashin baki wa farqur ra'asi da raba gashin kai biyu wa kalmal asfari da yankewa kumba wa na tufin da kuma cire gashin hafutta wa halkal anati da aske gashin mara wal khitani da kaciya wal istinja'i da kamarwa wayannan su ne dokokin da Allah ya dora ma annabi Ibrahim alaihi salam fa tammahunna duk ya cika kamar yadda Allah ya ce ata adahunna ta matin ya bayar da su cikakku kama amara Allah kamar yadda Allah ya bada umarni qala ta'ala lahu to da Allah ya azama annabi Ibrahim wannan aiki yayi ya gama kamar yadda Allah ya ce yayi sai Allah ya ce ma annabi Ibrahim inni ja'iluka lin-nasi imama to ni zan sanya ka jagora ga mutane ai kudu watan dini ka zama abin koyi ga mutane na duk duniya game da addini to shi kuma annabi Ibrahim da ya ji an yi mai wannan albishir shi ɗabi'a mutum kullum in ya samu mutum na farko wanda zai tuna shine ne ɗanai ƙala sai annabi ibrahim ya ce allah kar ta tsaya ga ran wa min zuriyati har daga cikin zuriyata ka sanya ai auladi ka sanya ayin matan shugabanni cikin iyana ƙala shi kuma allah ya ce la yanalu ahadiz na, to na baya kaiwa ga azalumai to banda azalumai iyanka yi alƙawalin za su samu wannan jagoranci na duniya na mutane amma banda azaluman da a cikinsu su ayal kafiri na minhum kafirai daga cikinsu. abin da yasa aka ce kafirai ake nuhi ala annahu yanalu ghayra zalim kenan wannan alƙawali na Allah na shugabanci yana iya samun wanda ba azalumi ba idan eh, haka kullum idan mutum ya zama mutumin kirki to waɗanda za su zama mutanen kirki cikin ɗiya ne su ne waɗanda sun kai aiki da abin da ya aiki da shi banda waɗanda sun haka kauce to mu ci gaba ويجعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلي وأجرنا شرى بيتها للطائفين والعاكفين والرقع السجود واذكر هكذا انك انبت جعلنا البيت يعني عند منك سيد داكي نكعب مكابة للناس يزمكو ماذا متعين yatubuna ilaihi min kulli janibin suna kwararowa zuwa makka daga kowane bangare da america da china da rasha daga afirka daga eh, australia daga europe da ko ina za a ga mutane kamar kuda suna kwarara zuwa makka wa amnan sannan mun ka sanya makka ta zama gari na aminci ai ma'amanan lahu ma'aminta ga mutane min zulmi daga zalunci wal idarati da hare-hare alwaqi'ati waɗanda suke ta'akkuwa fi gairihi a wani makka kana rajul a nan makka mutum ya kasance yalƙa qatil abihi fihi cikin wannan ɗaki fala yuhayyijuhu wannan abin ba zai daga mai hankali ba duk duniya babu inda zaka gamu da wanda ya kashe ubanka hankalinka bai tashi ba sai makka eh da mutum ya kashe ma mutum baba a nan ya tsere ya yi wajen fatakwal ya je can fatakwal ya yi ta neman kihi yana talla har Allah ya bashi kuɗi ya biya makka kai kuma nan Allah ya hore ma kuɗi kai ma kana sai da abin nan zoɓo ko wani abu mai kama da shi kai ma ka samu kuɗi sai ka biya shi kenan sai ba haɗu ba sai cikin kuna da washi to hannu za ka miƙa masa eh. don ganin haka duk buƙatar ka ta biya ga ka ka taho makka shi ma ya taho makka babu inda za a yi wannan sai nan duk duniya inda har gamu da shi ya kai ka samu gora da kalle ma mai da kai kamar da yawa ubanka to amma a nan babu Allah ya sanya wannan wuri ya zama kani na aminci eh babu wato babu tashin hankali watakhizu ko watakazu duk akwai qira'a bi watakhizu ko watakazu in ka ce watakazu ya zama labari in ko watakhizu ya zama fi'ili amri ya ku mutane ayu nasu ya ku mutane ku riƙe musallan wurin sallah min maqami ibrahim nan maqamu ibrahim huwa alhajaru alladhi qama alaihi inda bina'il baiti shine dutsen da annabi ibrahim ya tsaya a kansa lokacin da yake ginin daki wato da yana tsaye kasa yana gini to da gini ya wuce kai sai ya ce ɗanai isma'ilu samo min wani dutse wanda zan hau in ƙara tsawo to sai ya ɗauko dutse ya aje sai annabi ibrahim ya taka dutsen ya ƙara tsawo yana gini to nan inda ya aza ƙawahu ne bisa dutsen sai dutsen ya koma kamar mutum ya yi tsaye cikin taɓo har ƙawahu ne suka lume cikin dutsen yanzu haka in ka je in ka duba za ka ga wurin an yi gini an sa wannan wurin ciki ga sawun annabi ibrahim kamar jiya an ka ɗebe su ƙorin ya bushe shekaru aru aru dai ya zama ayoyi dutsen ne wanda annabi ibrahim ya yi tsaye bisa gare ya yi gini yana nan ko wazo maka in ya leka cikin ɗan wannan gini yana nan gabar da ka'aba yana nan daidai kofa ana so idan mutum ya yi dawafi ya gama in zai raka a ta dawafi ya koma can baya gare can gabas gare ya saka da dutsen da wannan ginin na hajar abin nan hajar hijir isin abin nan maqam ibrahima da ka'aba duk ya mai da su ya magare to wannan wurin yana nan in ka diba har da yatsu na duk da inda yatsu ne su kama yatsu annabi ibrahima ba annabi muhammadu ba annabi ibrahima kakan kakan kakan kakan kakan kakan kakan kakan annabi muhammadu Eh, duk duniya babu inda zaka zo ka samu kuma wani annabi banda annabi Muhammadu banda annabi Ibrahim shi annabi Muhammadu kuma daga cikin mu'jizar da Allah ya bashi in ka zo ga kabari ne ga kabarin sahabbai ne guda uku waɗanda ya zamani da su duk kiristan da a duniya bai san inda annabi Isa yake turbuɗe ba duk bai yahudan da a duniya bai san inda annabi Musa yake ba amma mu mun san inda annabi Muhammadu yake kai ba ma inda annabi Muhammad yake ba ɗakin da an kai annabi yana nan gidan yana nan in ba don ƙara masallaci da aka yi aka fada da masallaci ba har ɗakin waɗanda sun kai ruwa nan baya shekara talatin da wani abu har ɗakin da an kai reno annabi sun zo sun gani ɗakin uwar annabi sallallahu alaihi wasallam don mu'jiza ta addinin musulunci don kada wani ya ce ƙarya ne ba a yi kaza ba eh mata yin annabi gaba ɗaya kaburburan su suna nan baki a su tara ta wa fara sulullahi an tuz inna zuwa tafi ilahin da tuzal mukarbatu wa tunsabu fa aisha tu maimunatu wa safiyatu wa hafsa da talluhun da jindu wa zainabu ah, sannan wa hafsa da talluhun da ah, hindun wa zainabu na manta sauran baiti da na cika muku saura eh. to wato shine makanu salatin ku riki wurin sallah wurin tsayuwa annabi ibrahim da an tusallu kalfahu bi sallah can baya kai raka'atai raka raka'o'i biyu na dawaji wa fi qira'ati a wata qira'a bi fatayil ka'ikati wa takazu ya zan khabarul labari wahin na mun yi alkawali ila ibrahim wa isma'ila zuwa ga annabi ibrahim da annabi isma'ila kansa amarnahuma mun umurce su an da an ɗahira cewa ku tsarkake baitiya ɗaki na min al'ausani daga gumaka litta'ifina da masu ɗawafi wal akidina da masu zama ayil muqimi na fihi masu zama cikin ɗakin war ruka'i sujud sannan da masu yawan ruku'i masu yawan sujada jam'u raki'in wa sajidin shine taron masu ruku'i masu yin sujada ai al musalli sune masu sallah وإن قال قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدنا من وابقى له من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كبر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النير وبئس المصير wai kala ibrahim ka ambata yayin da ibrahim yake cewa rabbi ya ubangiji na iji allah hazal makana ka sanya wannan wuri shine wato garin makka baladan aminan ya zama gari wanda yake amintacce wato wanda babu babu babu kai hale-hale a cikinsa za amin ma'abucin aminci fakar ajaba Allah du'a haƙiƙa ko Allah ya karɓi addu'a annabi Ibrahim faj'alahu haraman Allah ya sanya wannan wuri ya zama harami la yusfaku fihi damu insani ba a zubar da jinin wani mutum a cikin wannan gari wala yuzlamu fihi ahadun ba a kuma zalunta wani mutum ɗaya a cikin wannan gari wala yusabu sayduhu wala yuqtala khala sannan ba a farauta a cikin wato wannan rafi Kuwa ba a yankan ciyawa wannan rafi ya yi haka warzu alahu ya Allah ka arzikta ma'abuta wannan zaman wannan gari mina samarati daga iya itace kala daban-daban da fa'ala. wannan ko duk Allah ya aikata da na da'if inda ya ɗauki ɗa'ifa. min sham daga can shan ilai zuwa nan wa kana akfar da ya zan faqo la zar'a babu abi babu shuka gare shi wala ma babu ruwa man amana minhum billahi waɗanda za kawa wannan arziki waɗanda sun kai imani daga cikin diyana sun kai imani da Allah wal yawmil akhir da ranar lahira badalun min ahli wannan badali ne daga ahli waka ya keɓance mutanen ƙwarai bi du'a da da ya musu addu'a muwafaqatan li qawli don dacewa da magana Allah da yace la yanalu ahadiz na alqawli na ba zai sami azalumai ba qala ta'ala sai Allah yace a a tunda dai duniya ce ba su kadai ba ba mu'minai dai ba wa arzuqu man kafara har wanda ya da shi ma zan bashi shi sai dai umarci zan jiyar da shi daɗi kalilan kaɗan muddata hayati tsawon rayuwa tai. sun ma'alƙarrahu sannan in matsar da shi alji'u in buƙatar da shi fil a lahira a azabin na zuwa ga azabar wuta fala jiru an hama hisan ba zai samu makauta ko mabauɗa daga ta jahannama ba wa bisal masir tir da wannan makoma wadda zai koma zuwa gari ta ita wuta ta mu gaba wa ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم واذكر هاي وديك أنبتا إذ يرفع إبراهيم القواعد yayin da annabi Ibrahim yake ɗaukaka foundation na ɗaki ayil usus awil jadu shine foundation ko kuma katangar ɗakin ka'aba min albaiti na ɗakin ka'aba yabnihi yana ginin wannan ɗaki wa Isma'il sannan da ɗanai annabi Isma'il adafun ala Ibrahim shi ma an yi sa ne ga Ibrahim don tare sun kai aiki ya kula da suna cewa rabba rabbana taqabbal minna ya ubangiji mu ga karban muna bina ana wannan gini da ka samu wanda muke yi innaka anta sami'ul alim ya Allah kai ne mai ji ga magana sannan masani da aikin da mutum ya aikata Allah ka karbi aikin mu don ka san abin da muke aikatawa kana jin abin da muke faɗi to mu ci gaba ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا يا أبنجزمو waje na musulmai ka sanya mu mu zan musulmi masu miƙa wayan mu gare ka mu biyu laka gare ka waje allin zuriyatina kuma ka sanya daga cikin zuri'an mu iyan mu ummata ka sanya akwai al'umma a jama'ata wasu jama'a muslimata laka su ma masu miƙa wayan su gare ka kamar yadda mu ma mun ka miƙa namu wa min litab'id wannan min ta sashe ce dan ba duka za su miƙa waya ba wa atabi ya zo da wannan magana da yace min zuriyatina da taqaddumi qawli idan gabatuwar magana sa da can yace la da ahadi zalimi alƙawari na bai samu azalumai wa arina manasikana ya Allah ka nuna muna wuraren ibada ai shara'i ibadatina shari'o'in ibada mu au hajjina ko hajjimu wa tub alaina ya Allah ka karbi tuban mu Allah ka karbi tuban mu annabawa Allah ne manzannin Allah ne suke ce ma Allah mun tuba kuma Allah ka karba na. innaka anta tawwabur rahim ta Allah mai karbar tuba kake mai jin kai sa'alahu tauba sun roki Allah tuba ma izmati ma tare da zaman su tsararu tawadu'a saboda ni saboda tawadu ga Allah wa ta'aliman li zuriyatihi ma kuma don su karantar da zuriyarsu eh ashe kenan in ka ga mallami na kirari yana ce ni na kwarai na to ba mallamin kwarai bane ashe duk na kwarai bai dauka kai ne na kwarai sai dai mutane su ce mai na kwarai amma shi bai ce maka ne na kwarai saboda haka wala ta zaku an buzaku eh masu kiran kan su ne ahlus sunna ko su ne ahlul lahi dan an raba abin biyu waɗanda sun ɗauke sunna waɗanda sun ɗauke Allah wanda ce ahlul lahi mu ne ahlul lahi wa ga muku hatu burhanakum in kuntum sadiqin wai mun ce mu ne ahli sunna wa ya gaya muku hatu burhanakum in kuntum sadiqin bal antum basharun mimman khalaqa ku dai bayi ne mutane ne daga cikin waɗanda Allah ya halitta ku zauna bainar raja'i wal khawfi tsakanin kamna da tsoro kuna kamna Allah ya ba ku rahama tunda kuna aikin Allah sannan kuma kuna tsoron Allah ya kama ku don ba ma'asumai kuke ba wannan shi an musulunci annabi ibrahim da annabi isma'ila kowa ya san tsararru amma kullum suna cewa wa tun alaina Allah ka karbi tuban mu ba su wanke kansu sun ce su su ne gwanaye su ne na kwarai su Allah ka so su ya zaba ba babu wani eh don haka kullum abin da abawa na kwarai ya yi fata aikin da ya yi Allah ya karba kai ya ce a'a kai wai Allah ya karba Allah bai da dole ba ya da dole Allah eh balle sunan nan in ka diba cikin dubu ko ɗaya ba ɗauka ba ko ɗaya ba ɗauka ba ɗan gutsurawa ne ko ma ko ma ne an ka ɗan shawa ga jiki an ka ce an kame sunna eh don ahalu sunna ko kasuwa ka zo kana gane ahalu sunna amma yanzu ahalu sunna na yanzu ba ka gane su komi aka suna yi suna sa buhu cikin ruwan zahi Eh, eh to to wannan ahli sunna ne ni Allah ya ce ma masu yin haka nan wailul lil mudaffifina to wanda Allah ya ce maka ya ce ma wailu wanda Allah ya ce mai wailu shine zai ce maka ne ahli sunna don ɗaya mai sai mu wawaye kai dai musulmi kake tsaya nan mun yarda kuma musulmi kake Allah ya karbi musuluncin mu da naka mu shiga aljanna iyakar ta'ala domin ahli sunna su ne mutanen da suka rayu bisa ga tsarin Allah babu ruwansu da tsarin duk da ba na Allah ba su a ahalus sunna kuma tsarin da ba na Allah ba bai da iko a kansu. amma inda duk kake tsugunne tsarin Allah babu ka koma can gehe kayi kayi goho kayi yan bushiya kana nuhin ka kaurace ma jahiliya sai jahiliya ta aika da zabaniya wanta a damƙike ka a zo ana yan maruwan sallah ga gwangwani karkashin zanzana ta jahiliya to ka kai ba ahlus sunna ne ko ba kaurace ma jahiliya ba domin lokacin da annabi yayi hijira ya koma madina duk wanda a tare da manzon Allah ya yi karhin a tura mobile daga makka su kamo shi ko rayuwa daga makka a ce an tura wani mobile ya je ya kamo wani madina kun taba ji to ka ji waɗansu an ƙaurace ma jahiliya amma kai kana ƙarƙashin local government kana ƙarƙashin sitar gamman kana ƙarƙashin federal kuma ka ce wai ka kaurace ma jahiliya ina ka tahi don Allah faɗa min ina ka tahi kai mai cewa ka kaurace ma dagutu ina ka tahi ka ce ka kaurace ma dagutu ga ka karkashin local gamma ciyaman da DBO suna kallon ka in sun ga dama baya kwana ɗakin matarka kuma ka ce wai ka kaurace ma jahiliya to ina ka je wato irin gudun nan ne na jimina jimina da kirkeci ya koro ta ta yi gudu ta yi gudu bata tsere mai ba sai ta tona yashi ta turbuɗe kanta ta yi zaman ta wai ta ɓoye makin teci kanta ta turbuɗe cikin yashi ina sauran jikin gashi a fili da kyakkyaci ya zo kawai sai ya duka ya ta cire gashi har ya cimma nama to irin ƙaurace ma jahiliya ne? in mutum ya ƙaurace ma to bai kamuwa bai kamuwa ga jahiliya kamar yadda shehu ɗan godiyo lokacin da ya yi hijira ya koma gudu kuna ganin zai yiwu sarkin gobe na fata ko sarkin gobe yunwa ya tura mobile a can gudu a kamo shehu ko wani mai kama da shi bai yiwuwa da sun kaurace ma jahiliya sun kaurace ma dagutu amma wannan wasan yara ne tatsuniya ce wai mutum na cikin gari garin budurku ya ce mun kaurace ma dagutu karya ka kai cikin kurku cikin cikin kwazabzaban dagutu kake ba ko ganin waje Allah ya sa mu to a kula da wannan kullum aikin musulunci al'arin alura ina an ka hito ina ga ashe aikin addini ba ka wanke kanka kana cewa kai kai an na kwarai ba domin wannan duka nau'i ne na tsakace kai da mai cewa mu ne ahalul lahi da mai cewa mu ne halin sunna da mai cewa mun kaurace ma dagutu ko mun kaurace ma jahiliya duk yan tsarkake kai ne to Allah ya ce za ta zaku kar ku tsarkake kanku balillahu man yasha ku shiru ku kama bakin ku Allah ne mai tsarkake wanda ya so ku dai ku yi aiki wa qul i'malu fa sayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun ku yi aiki Allah zai ga aikin ku manzo zai gani mu'minai za su gani sannan kuma aikin nan ko kun yi na kwarai ko kun yi ba na kwarai ba ko kun yi da kyau ko kun yi ba kyau ko kun yi da niyya mai kyau ko kun yi ba niyya mai kyau wasa turadduna ila alimul ghaibi wa shahada za a mayar da ku zuwa ga Allah masanin gaibi masanin bayyane wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun ya ba ku labari dalla dalla da abin da kuka zan kuna aikatawa wannan shine ka'ida ta musulunci don ka yi aikin kwarai kakkace ka kowa da ka ce ka kowa to ka faɗi Allah na iya barin ka da kai da aikin kai ce to tunda haka kake ka dauki aikin ka ba ni so da aikin ka aiki ne na zagwaɗi Allah kiyaye to mu ci gaba rabbana rabbana wa ba'im rasul ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم هيا ديسي النبي إبراهيم رئيسا النبي إسماعيل عليه الصلاة والسلام suna cewa rabbana ya ubangijinmu wa asfihim rasulan ka tayar da wani manzo a cikin mutanen wannan babban gida namu minhu kuma kada ka aiko shi da waje ya tahi cikinsu wato Allah ka tayar musu da manzo kuma cikinsu da yana yiwa Allah ya aiko ni bai hude ya zan shine manzon larabawa sai suka roƙi Allah Allah ka tadda manzo cikinsu kuma Ai ainihin an fuse wa kar ajaba Allahu du'a'ahu kuma Allah ya karbi addu'a Annabi Ibrahim sallallahu alaihi wa sallam bi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam ya Allah ya aiko Annabi Muhammadu a nan garin Makka cikin Larabawa ya talu alaihim ayatik wanda zai karanta musu ayoyinka na alqur'ani wa yu'allimuhum alkitaba kuma ya karantar da su littafi na alqur'ani wal hikimata ya karantar da su hikima shine ma fihi abinda a cikin qur'ani min al na hukunce hukunce wa yuzakkihim ya tsarkake su min shirki daga kahirci innaka antal aziz Allah kai ne mabuwayi alghalibul ghalibul ladzi la yughlabu marinjayin da ba a rinjaya alhakim wanda yake gwani fi sun'ihi cikin aikinsa allazi la yaf'alu shay'an illa wabqa muradihi wanda ba zai aikata komai ba sai daidai da yadda yake nufi na ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفح نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه بالآخرة لمن الصالحين ومن يرغب ba wanda zai yi kyama an millati ibrahima ga barin addinin ibrahim wato ba wanda zai kyamaci addinin ibrahima fa ya taruka ha ibata illa man safiya nafsa sai wanda rai ne ya mai da rai ne wawanya so wato sai mai wawan rai ai jahila annaha makhluqa lillah sai wanda ya jahilcewa ran nan nashi halittacciya ce daga Allah ya jibu alaiha ibadatu wanda bauta ma Allah ya waje ba kanta a wacce kafa biha ko ko ya walakanta ransa wanda hana ya kaskantar da ita wala kadin tsabaina haƙiƙa mun zaɓe shi shi annabi Ibrahim fi duniya nan duniya bin risalati wal khulla ya zama manzon Allah ya zama badadayin Allah wa innahu shi annabi Ibrahim fil akhirati al-ahira alamin salihin yana cikin mutanen kirki allazina lahum darajatul ola, waɗanda suke da daraja maɗaukakiya a cikin aljanna sai gaba yuqada ala rabbuhu wa aslim qala aslamtu li rabbil alamin fadkur kuma ka ambaci qala lahu rabbuhu yayin da ubangijin annabi ibrahim yake ce ma annabi ibrahim aslim ne ƙauyenka ga allah ai uqud lillahi ka jawo ga Allah wa akhlis lahu dinaka ka tsarkake addinin ka ga Allah kar ka bauta ba kowa sai shi kadai qala sai annabi Ibrahim ya ce aslamtu li rabbil alamin na miƙa wuya na ga Allah ubangijin talikai wa wasabiha wa awsi biha ibrahim bani wa yaqub ya bani inna allaha qabila qumud dinaka dina فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون to wannan kalma da Allah ya gaya ma annabi Ibrahim alaihi salamu ya je ya yi daidai kamar yadda Allah ya kani to bai tsaye da kalmar garai ba kamin ya mutu wa ause biha Ibrahim bani. sai shi annabi Ibrahim ya tare ɗaya ne ya yi musu wasiya da wannan kalma kamar yadda ya miƙa wuya ne ga Allah ya ce maɗiya ne su ma su miƙa ga Allah haka nan wato jika annabi ibrahim alaihi salamu shine yaqubu wa yaqubu shi ma yayi wasiya da ita ga banihi diyanai shi annabi yaqubu qala yace ya bani ya ku diyana inna allaha tsafa lakum ad-din lalle allah ya zaɓan muku addini shine addinin musulunci fala tamutunna illa wa antum muslimuna kada ku yarda ku mutu sai kuna musulmi a tsaya na kar ka sa ɗan ka mutu musulmi kar ka mutu ɗan ka mutu musulmi kar ka mutu ɗan ka mutu musulmi kar ka mutu ɗan ka mutu musulmi kar ka mutu ɗan ta mu ci gaba أم كنتم شهداء إذ ya يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. To wannan kira da Annabi Yakubu alaihi salam yawa ɗaya wato kamar ya hane su ne ga barin musulunci kar su ba musulunci ya umarce su da su dage su tabbata akan musulunci har lokacin da za su dace da mutuwa wato har lokacin da mutuwa ta to sannan wala ma qala yahudu lin nabi yayin da yahuda suka ce ma annabi alasta ta'lamu anna yaquba yawma mata awsa banihi lil yahudiyya alasta ta'lamu ashe kai baka zan ka san cewa anna yaquba shi annabi yaquba yawma mata rabbi ya mutu aw sabani hiyawa ɗaya ne wasiya bil yahudiyyati da cewa su zama yahudawa ba ashe baka san haka ba nazala sai aya ta sabka cewa am kuntum shuhada shin ko kun zan kuna nan hudura halarce iz hadara yaqub al mautu lokacin da mutuwa ta zo wurin yaqub kuna nan ku yahudawa na yanzu ko ko na zamanin annabi shin kuna nan sadda mutuwa ta zo ma yaqub iz yayin da yake cewa libanihi ga ɗiya ne mata abu duna min ba'adi me kuke bauta mu ko me za ku ci gaba da bauta ma min ba'adi bayan mutuwa ta in na mutu ƙalu suka ce na abu da ila haka za mu bauta ma Allah nan naka wa ilaha abaika Allah nan na wato ubanninka abun bauta ubanninka shi za mu ci gaba bauta ma wane ne ubanninka Ibrahima wa Isma'ila wa Ishaqa Ibrahima kakanka da Isma'ila ka da Ishaq mahaifinka to Allah su shi za mu bauta ba Umra Isma'il an kidan ya Isma'il min al-aba'i cikin ubanni ta galiba ta galiba saboda rinjaya rinjayawa wali anna al-amma bi manzilati al-abi kuma domin baffa yana matsayin uba tunda da annabi Isma'il da annabi Ishaq uban su guda shi kuma annabi Ishaq shi ya yi Yaqubu saboda haka shi ma uban yaqubu ne kamar yadda ibrahim uban uba shi ma uba ne ilahan wahida abin bauta guda badalu ne ilaha wannan badali ne na ilaha wa nanu lahu muslimuna mu mun miƙa wuya mun musulunta gare wannan allan nan guda wa an bi ma'ana hamzatul eh, inkar ita amcan da anka ce tana da ma'ana hamza ta inkari ai ma'ana lam tahduru kata mauti ba ku halartu lokacin da ya mutu ba ba fa ba ta yaya tun tunsibuna ilayhi kuke jingina ma annabi yaqub ma la yadiku bi abinda bai dace da shi ba cewa iyayen su yahudanci to ina ma ya ga yahudanci tunda yahudanci bai zo ba sai zamanin annabi Musa tsakanin annabi yaqub da annabi Musa shekaru sun ta sama dubu to ya kai kun ka samu wannan labari wayan ga mutu shi annabi yaqub har ya mutu bai san za a yahudanci ba to kun ce kuma ya ce maƙiya ne su yahudanci to ina yake ba ku kun gilka ummatun gad khalat la ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu ya'malun tilka wato wa'ancan mutane shi annabi ibrahimu da annabi Ismail da annabi Ishaqa da shi annabi Yaqubu alaihi salam wal isharatu ila Ibrahim wa Yaqub wannan nuni zuwa ga Ibrahim da Yaqub banihi ma da diyansu wawan nisa an ce mai tilka an mai da shi mace litani sai kabari saboda labarin tilka din zai zama mace shine ummatu Karkala sun riga sun wuce sun gabata laha ma ba aikin da sun kai na alheri nasu ne min al'amali na aiki ai jaza'u sakamakon sa nasu ne walakum ma kasabtum ku kuma yahudawa na yanzu abinda kun ka aikata ku addashi in na kwarai in mugu ku za a ba wala tusaluna kuma ba za a tambaye ku amma kanu ya amalu daga abinda annabi ibrahima da annabi yaqubu da ɗiyansu sun kazo suna aikata ba wanda zai tambaye kama la an amalikum kamar da su ma ba a tambaye su aikin ku wal jumlatu wannan jumla taqibin lima qabla abin da ke gabanin ta ne wa qalu wa qalu ibrahima hanifa na'am su bani isra'ila kunu hudan ku zamo yahudawa sai kiristoci sun ka ce au nasara ko kuma ku zama kiristoci eh kamar ka <laughs> ce eh, abin nan ne eh, dan izala ne da dan dariƙa suna tsaye sai musu abin nan kirista ya to zai musulunta wanda ya ce ka zama dan izala wance ce ko ko dan dariƙa kamar haka eh kowa yana kokarin a faɗa tarko ne to lokacin da kiristoci da yahudawa suna jayayya in waɗannan sun ce ku zama yahudawa sun ce ko dai kirista eh kowa dai bai yarda da na wani ba in kun yi haka ta hata dunan shari'a take au dinnan littafsir wato ta ta bayani wa qailul awwal yahudul madina wanda ya faɗi na farko kunu hudan sun yahudawa madina sami wanda sun ce au nasara nasara na jarana kiristocin na jarana kullum Allah yake kace musu duk bandin ko ɗaya ba yahudancin ba kiristancin bal nattabi'u millata ibrahim hanifa za mu bi addinin annabi ibrahim ba hanifi wanda yake miƙaƙƙen addini la'au jajala wato babu karkata gare shi halin hali ne na ibrahim ai ma'ilan anil adyan